الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ci gaba da karatun littayin askari fatahul jawad muna shahi na 300 kuma muna cikin kitabul ijara wanda malam ya ci gaba da magana a akan abin da shahi ijara yace wa tanfasifu bi ta'azzur al-istifa'i wato ijara na nako tana budewa inda ya zama al-istifa'u cikawa a cika wakaci wanda an ka ijara kansa ya buwaya kamar ya ba da gida kira'i amma sai gidan ya faɗi to cikawa na yiwuwa to zara sai ta ɓaci katalafil aini kamar inda an kai ijara amma sai zatin abinda an kai ijara ya halaka shi ma wannan ijara ta buɗe wamtina ilmu ajiyar mina taslimi wanda an ka an sha abin ya haya kullum wanda ya amshi hayan na zuwa yana cewa a kawo shi sai kini kowa ya ƙi sakin abin shi ma ijara tana budewa da wannan wa motul ajiri haka nan inda shi wanda yake ajiri Allah ya kawo abin da matsalar cikawa sai to shi ma ijara tana iya budewa wa rabi da yaro wanda an kai jinga a shayar da shi mamma yana shan mamma sai Allah ya mai cikawa tana budewa wal alili haka nan mara lahiya da an kai jinga da likita shi mai magani yana cikin magani ba a kai karshe ba sai mara lahiya Allah mai cikawa wan salahi sinni haka na haure daga gangadi an kai abin nan jinga ayi magani ga hauren nan domin ya tsaya sai haure ya cire shi ma ijara ta abin nan muna tare da kuwa a wagarakil ardi zara haka nan kuma inda an ka amshi gona a yi noma to sai ya zama ƙasa ashe in an kai iska duk iska na zakuwa ya ɗauko kamar irin wajen ƙasa ya mai adda wannan ku ya ɗauko rairaye ya yi mai abin nan ya rufe shuka sau mu zo kuma shi ibani wakacinsa wakacin da ake shuka sannan taka wannan wanke da a shurbi ha da kuma yankewa shanta ashe ana bayar da ruwa ko kuma ruwan sama da ake yi sai wuri ashe haƙona sai ya zama ya zan ruwan sun yanke marmakon a ga abin nan na numuyi sai a ga yana bushewa to shi ma yana iya yanke ijara to mu zo wata lafi zar'iha haka nan inda zan tana tallafa wa iri ya ansa sai ya hito sai a ga yana bushewa da sama ashe wurin kurfa gare shuka ba ta tsayawa shi wanda ya gawo wanda ya an shi ya kira ibe san haka wani yake ba to duk wannan yana etar da haya wadda an kai limisa ta kakali fasada don kasar bashin kasar amma la bi ja'ihatin ban ce ma ijara na buɗewa ba saboda ja'iha mutum ya shuka lokacin da ake kallon a kai ga amfanin gona ya sai jalidi ya fara ya fada ƴaƴan itace to wannan ba a ce ta baci ko kuma sanyi ya halaka wannan abin ko fara duk wannan ana kira ne ja'ifa wa adamu na batihi ko a a'a gonan shuka kana iske ta lahiya lau amma ba ta hazo ba ta hazo eh na batihi ba ta hazo ko ku san hazo ba eh ah, sai ya bayyana ta yi kyau hmm. bai yanke jinga bai yanke kira'i wafin ƙada'in maddatal garfi to amma a cikin ƙarewa wato tukewar muddan nan ta da shi an riga an yi magana marmakon a zo a yi abin shuka ba a yi ba to a cikin ƙarewar muddan nan ta da shi yi hayyaru ana ba da zaɓi ga rabuwa gijin ƙasa mina na za a ba ya zaɓi bai da ƙal'ihi tsakani ya cire da shi ne da shi wanga bawan Allah wa ahazhi ko ko ubangijin ƙasa ya rike da shan da ya bi kimati da kimati makalu a yana cirare in rogo na ya dasa a ce in an cire shi abin nan har da ita nawa take kama hukunci za a kone su eh, to wannan shi za a yi autarki ko ko a'a a bar mai shibka ta haka nan bi ujurati ha da jingatta to wannan shi za a ba ubangijin kasa zaɓi ko duwa ne ya ɗauka shi za a yi mm. to nan ba ana magana ga wanda an shikira'i ba to haka nan zai shubha yake eh, wanda kamar ya sai gona ga wanda ba shi a da shi ba amma yana da alaƙa da mai gona gashi ya dasa abin nan ciko mai gona na son shi aiki to yanzu nan mai gona harka hannu ne take ko dai ya yadda shi ya kai ya cire kaya ne ya ba shi wuri ne amma ba su yanzu ya ba shi kira in noman bana ko ko a'a shi tun da dai an tabbata mai wuri ya cancanci shi ya iske kaki ba na wancan na ba ya ɗauki wuri ne ya ba wani to shi aiki ya son shi bana in dai mai wurin gana so to a cire ya cire kaya ne ya fita ya in bai so to a yi mai kudin in an cire ciyawa kan haki nawa za a biya ka san gero na kai lokacin da ana iya bada bashi ko to kuma an saboda kan haki ya ko to kudin za a yi ba a magana ya sa taki ya yi shuka an yi ka san da girma da aziki ka sa yi wannan so mu zo wata juzu ijaratul musha'i yana halatta ba da abin da an haɗe ijara wuri na da kai da bakaru da do adda shi shi zai do ba da nashi kira'i amma shi bakaru bai yadda ya ba da nashi ba yana halatta a yi haka to amma in ya zanna mutum gudana to in ya ba da rabi amma yana haɗe ciwon gace aikin rabi shi shina kuma ba da kira'in rabi bai faɗa mawan gaba ko kuwa a sai ya faɗa mishi da shi an kai maganganu ka bai'ihi kamar sai da abin da aka haɗe ba a raba ba an samu fatawoyi gun imamu na maliki da yawa akan wannan wala mana ala rabbi safinati ko babu ramko babu hasara ga ubangijin jirgi wal hammam da ubangijin dakin wanka illa bi ta'dis in sun tsallaka iyaka wato anan da dukiya da rai duk ubangijin jirgi wanda abin da matukin jirgi mallah ko luti ba su biyan abin da ya halaka cikin jirgi ko rai ko dukiya sai an samu ta'adiya sai an samu sai ganganci misali duk abin da ya zan bifi ilin sa'ihin ya faru duk abin da zan bifi ilin sa'ihin ya faru to ba a same jirgi biya wannan hukuncin jirgin da shi a gabota kamar yanzu ma'abuta tukin mota sun san cewa mai mota in ya tai nawa ya ganganci in yi tafiya da mota nawa ya yi ganganci ɗari biyu ko ya

na'am ya faɗi cewa tuki da mota da tafiya da ita ya danganta daga iyawa direba wanda ya iya ya san yadda zai tuka mota har ya fi sani akwai wurin gudu akwai wurin da ba wurin to to to wannan eh. to to banda haka akwai abin nan abin da kowa ya san shi nan duka dun bai shiga mota ya san shi akwai oba take inda ba daidai ba eh, Ya ya mota da na iya to wannan shi ne abin da ya kamata a sanar da direbobi da direban jirgi da direban mota duk abin da ya zan aiki na wanda yake sa'igi halakacci ga waɗanda an ma'abuta ibra ga wannan abin to yan wani abu ya faru ba su biya wajen abin da shahi haɗari a mutu ciki ko a samu rauni ciki ko ko a'a wurin abin da shahi a ɗauki kaya a tai da su in ba wani abu an kai na sakaci ba wani to ɗauki jikan wani to ba a sadire ba biya sai in yayi abin da haka da ya yi ana ɗauki ka mutane mun ban wannan magana muna magana akan kaya ai ana magana rai da dukiya ko ba haka ba to sannan a ubangijin aban hammam ɗakin wanka shi ma idan ya aje wanda zai amsa kuɗi a shiga ai ba haya a biya ko a yi tsari a biya ko a yi wanka a biya ya yi masarfa wata dole ya zaunar da mai hukum amma in bai yi ba wanda ya shiga shi ya sama da zai aji kayan ciki to in ya sarka ho baya wani biyo tsoki ba a sa mai ɗakin wanka biya da matsalar direba da matsalar hammam sabul hammam duk ta shi matsalar direba sai wurin abin da shahi gudu domin a riga an yi abin nan an yi fatawa cewa wasa'iq wal qa'id wal rakib mawaɗi a ti dabat to amma duk wannan malamai sun ce ya ta'allak ya ta'allaq in taqaddama lahu al-inzar illa taqaddama lahu al-inzar ne ba dhaman yana da kare karen ga yana cizo in ya ga mutane sai taso musu an ka ce wane an ka ce in ka kama karenka karen ga yana halaka wasu sai ya tabbatun magana ya share ta ranar sai kare ne to kawai kama ya cije wani to duk abin da ya shahi wannan in wajen jinya wannan ba Allah Allah bai cikawa to sai a sa ya biya biya biya biya haka nan wanda adda bango mahuf wanda ana jin tsoron haduwa ta an ka ce mai ka kama abin ka kashi abin nan marmakon ya sai ya tare bai tare ba sai gwabban ya faɗi sai taushe wani amma ana magana gaba a gama ba babu idiraki to bai biya amma in an haɗa ma ya sani marmakon ya kiya to wannan biya ya kai har Na ka bari in ƙare sai ni kace babu gangan Eh. ana shi ne aka magana a nan babu zamana ga sahibu safinati in ka na bifi ilin sa'igin amma in ba bifi ilin sa'igin na ba to wannan biya ya kai to duk inda aka ce yana biya to nan na azumi ka kammai eh direba eh dukkan yadda yadda yake abubuwa na zamani ya zuwa mm ko an samu dokoki da kai Da yanzu ka ga bisa hanya duk direba wanda ya san ya kai dokokin su ya ga inda yake ba take ya san inda aka mana akwai inda aka ba shi dama ya yi ana alamar dabbobi ana alamar mutane dukkan ka'ida ka'ida nan dukkan mota in ya taho ga inda an kai wannan alama mai sai da yana iya yanke mota hmm. haka mai jirgin ruwa akwai abubuwan da aka ciwa ya tanada hmm. don in hatsari ya zo waɗanda ba su iya roƙa su kama irin waɗannan abubuwa a gurin hukuma da duka wannan a ne haka ba mai jirgin ruwa a ga kasa a cikin rikin na yi. wannan wannan ka kaga akwai abin da aka shiga ganganci na ga mutane kuma lallai an aka ga mutum ya shi an san ya ganganci domin ni dai yanzu in ba don kun tare ne ba duk wanda ya tuka mota ya wuce 140 ni yana ganin ya ya hanya da ya komi na ya faruwa eh tun tamanin To ba sai karatu wahala ya zama min ƙudurata hada hasabi da ma'abi to ba an ce babu biya gare ba ko to kaya na yau sun kaɓace an yi lodi an taho da shi akwai kaya ciki masu yawa kila irin kayan gana masu tsada an ɗauko su da tsada ko da an kawo tasha an ka sauka an gane su amma yanzu da an ka ta kai wata tasha inda za a ji su babu su to tun da an ce bai biya to shi shi mai kaya sai ya biya hajjin ga ɗaukowa da inda an aka su wahala zan min ta da hasabul mali gurgurun abin da an kai ya biya ko kuwa tun da shi ma ya sara shi ma shi mallam ce ai magana biyu Eh, eh. kata lafi dabati bil mata'ifi ba alal masafati kamar inda dabba ta halaka da kaya a cikin sashen fage an marmakon ta kai an yi haya dabba da nan ta kai sakwato ba ta kai sakwato ba ta kai kaji sai ta tsaya eh, ba ko tsaya ta mutu ah to tunda ta mutu ta ganan in mu ayyana ta cewa ba ni wagga dabba in dauki kana ta kai mai sakwato to in ta mutu sai dai shi mai kaya da ya kira inda an kuwa nan ya ta zuwa da wata dabba ta kai kaya ne amma in cewa ya ta bani dabba raƙumi wanda zai ɗaukar mita na zuwa sokoto to in ta mutu zai ce wannan ta mutu a kawo wata ta iya don a biya shi jingate amma in ma'aya ta shi kenan eh a'a ba a gama aiki ba sai ya biya abin da an so abin da ba a yi ba ya biɗi wasu sa'iyar hmm. eh? ga ƙa'ida ta su abin nan fuka wajen hukunci in mutum ya ayyana abin da ya kasance dokan mai kaya ce ya kai mai to mai kaya bai canza mai wata tun da ma'ayyana ta in ta mutu ita ya ayyana dama to babu ta amma yake ba ni dabba ya ɗauko dabba ya bashi in ta mutu yake to ta mutu a kama mai wata ka san ci magana eh kuma wannan sai su shirya amma dai haƙƙi ne na shi mai dabba a ce mai ya kawata to mu zo ina ne wannan ra'ihi ma talifa haka nan babu biya ga mai kiyo ga abin da ya halaka aw zan ko ko yanke shawo mutu don tsoron mutuwa ce amma bi lahi akali bani inda ya ci in kan ba mai abin nan ne kiyo ya dauki dabbobin ka ce da su wata abin nan makiyaya kana da kana da nage abin nan no eh kana da nage kamar 30 kuma kayan kiyo da shi cewa ya tashi maka kiyo zuwa rana faduwa ya dawo ga abin da zaka bashi to sai ta da dabbobin ga ana nan yana kiwo ana nan yana kiwo ko da aka kai zahar. dabba 20 ta mutu ciki saura nawa to sai ya aiko har yanzu da akwai waya sai ya bugu ya ce mai dabbobin nan Allah ya ta musu hadari sun mutu 20 sun mutu sai ka zo 20 don ni in lokaci a bani dingata bakin goma maganar biya gare babu walar ra'i shi ma talifa ko ko yaga suna ɗaukar eh, bin alamar mutuwa sai yanki da ya yanke ta a ciro mai abu sai Gwara mai gasu yanka ku amma inda an samu ya keta cikin wata ya gasa makwagwaro to wallahi biya yake don abin da sa yanke ya ci eh kwaɗai na kai shi to sai ni wa manista ana abdan wanda ya nemi gudunmuwar bawa au sabiyan ko yaro yadda gaidin sayidi ba din shugaba ne ba yaron ga yace wurin gudunmuwa gade ne mata sai ya mutu zami da ya biya cewa ya ta yace na aminci to Allah to ga wani basakari nasa yana tsara min itace to ina tare ta kana tara ne bawana yana sama yana tsara itace shi basakari sai ga tari hon warki ko da bayan gaɗe kai ne sai gashi daga tsakiya kai ne sai ya mutu ko ko yawo abin da ɗa ya ce ka taho ka sai maka mana wurin a samu abin da an ka baka ana yi shi ma sai ga tare wani muna tare shi ma ko da an ka hama, yaron Allah mai cikawa to can wancan bawa wanga da ya nemi gudunmuwa sai ba da yarda shugaba ne ba sai awa ba wannan kima sai ya biya yaron da kuma sai ya biya diya ne bari mu ƙara wanga in ka ji ba eh, fa in salima in ko ba wanga ya tsere bai mutu ba amma an jinya wani ujiyar su misali to abinda za a yanzu shi mai bawa sai ce to a bashi jingattan ka irin mu in ya aiki aiki nan da sai an biya haka nan yaron ga da ya biya lafi gairi mutulifi amma in wani abu ya samu inda ba mahalaka ba to bai biya ka makaga ka mulawala ta saubin wani hauji yana ta ya ce ka yaro ce na'am ya ce ga can da Allah shanye bisa ga abin gancan an yanki an shanya da komi shi daɗa bawa na ko ɗana sai sai ɗauko abin ga ashe ko da ce akwai ƴan tandara ciki yana jawo eh, abin ganga ita ko ashe ta shirya sai ta sare shi kaka haka sai yaro ya mutu bawa ya mutu ko yaro ya mutu to shi wannan mai gidan na bawan yana sai a ce mai kaddara ta ko ko ana halaka wurin ɗauko tuhayi ɗaya a kawo eh? to bai biya

ban ji ba shi dai uba na yawan ake sani awo na zafar? da a'a amma kun karatun gaba ya auki ba wani mana sani'u akwai eh? yi Hmm. ga mutuwan mi? a ya ba shi ka sai eh, ba ba shi ka sai ba eh, eh. eh. akwai ta'adiya in ya zama urfin su bai ɗauka irin wannan ga wani da suke a rina cikin ƙa'idodin da an kace da filin sa'igin yanzu motar da aka ɗaukar mutum biyu gaba ya an ka sa mutum uku gaba an yi lahi wanda aka sa mutum biyu bayan an ka sa mutum uku bayan an yi lahi ya danganta daga kasa a ne da har doka najeriya da kuka fasin daga mota ba shi har doka ne jar kofi ne ai ba doka ta muka aiki a yanzu an ga ana magana kan cikin ya riga ya ya Gracias.